وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar tara ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan yuli shekara ta da 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road gwari nijari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci da muka kwana a sura ta hamsin da shida a jerin gwanan surorin alkur'ani suratul waqi'a a jerin gwanon tafsirinmu na mako wannan shine majalisi na biyu da bakwai a makon da ya shuɗe mun kwana akan aya ta shida a wannan mako da izinin Allah za mu tashi kan aya ta bakwai inda Allah maɗaukaki ya ce wa kuntum azwajan salata أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ya ba da labari yadda duwatsu za su kasance ranar tashin alkiyama wanda muke da su a doron ƙasa duwatsun da muke da su a doron ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su zai narka su kuma gabaki ɗayansu Allah subhanahu wa ta'ala zai dandake su za su koma kamar turɓaya wannan yana nuna mana yadda Allah zai nike duniya ranka ta kafinta saboda duniya gabaki ɗaya za a nike ta duk gine-ginen da ake da su za su nike duwatsun ma da ake da su wanda su ne a matsayin turaku a doron ƙasa wanda suke riƙe ƙasa gabaki ɗayansu za a narkar da su za su koma tamkar wato turbaya sai Allah ya ce wa kuntum azwajan salasa ku mutane da aljanu a wannan ranan za ku kasance haɗaka guda uku mutum miji da matarsa aljani miji da matarsa to za ku rabu kashi uku kowane ɓangare saboda wa'annan sinfin guda biyu su ne za a yi wa hisabi na ukunsu su ne dabbobi su iya hisabin da Allah zai musu a ranar tashin alkiyama shine mai ƙaho wanda ya tunkuri mara ƙaho ya cutar da shi ko ƙahon ya narke ya shiga jikin wancan ya ji ciwo za a ce ma wancan za a sa mai shi ma kaho ya rama idan suka gama sai Allah ce kunu turaba tun da ba su da hankali sai Allah ce ku zama ƙasa duk sai su narke su zama ƙasa shi sa a kafiri kuma yana kallon yadda za su kasance a wannan lokaci shi shine kafiri zai yi burin shi ma da Allah ya mai da shi turbaya saboda irin azabar da zai tadda a wannan rana shine imamu ibn kafir yake cewa ayyan qasmun nas yawm al-qiyama ila thalathati asnafin mutane ranar gashin alkiyama za su kasu zuwa kashi uku qaumun an yamin al-arsh akwai wasu mutane suna daman al'arshin ubangiji wa humul ladina kharaju min shaqqi adam al-ayman su ne waɗanda suka fito daga ƙasan annabi adam a ɓangarensa ta dama saboda Allah ya ba mu labari wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihi dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين التي وإذ أخذ ربك من بني آدم أيا عند أبنججنك يتو القولي دقتأسا النبي آدم موكنا من ظهوره ذريته دقتأسا النبي آدم ذرية سرنكتكب Allah ya matso mu kamar ƙwayan zarra wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya sa kowa a cikin mutum yi wa kansa shaida alastu bi rabbikum tambaya ce Allah yi lokacin kowa yana ƙwayan zarra Allah ce wai ba ni bane ku. qalu bala dukkan nan kowa yace eh mun shaida kai ne ubangijin mu. sai Allah ce an taqulu yawmal qiyama ai Allah taqulu yawmal qiyama kada ku zo ranar tashin ƙiyama, ku ce wa Allah inna kunna an hadha ne mu fa ba san cewa ka ba mu doka cewa mu yadda da kai ba wannan dalili yasa duk wani ɗa da zai zo duniya yana zuwa ne a matsayinsa na mutum musulmi shine manzala ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito imam al-bukhari ya rawaito hadisin a cikin kitabu al-janaiz babu ma qila fi awladil muslimin yace dukkan da ana haifansa a bisa tsari na addinin musulunci yana zuwa ne a matsayin musulmi sai dai in ya zo duniya iyayensa in ba musulmai ba ne sai su markaɗa shi su mai da shi kirista kiristoci ne in yahudawa ne su canza shi su mai da shi ba yahude idan majusawa ne su canza shi daga tsarin halittar da allah ya yi shi in biyu sai su mai da shi ba majusi shine manzo Allah ce in shi'tum faqra'u qawla Allah ta'ala in kun ga dama ku karanta faɗin Allah maɗaukaki fitarat Allah allati fatara an-nas 'alayha da Allah ya kinsa wa mutane ya maida su ɗabi'unsu ya ɗabi'antar da su a kanta la tabdila li khalqillah ba ka taɓa samun canji a tsarin da Allah ya can da ɗan adam kowa musulmi yake zuwa duniya zalika dinul qayyim saboda musulunci shine addini tsayayye walakin na aksara nasi la ya'lamu sai dai mafi yawa ba su san cewa musuluncin shine addini tsayayye wanda Allah ya yarda da shi kuma ya kinsa wa bayinsa kowa ya zo duniya a matsayinsa na musulmi hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim daga Abu Zar Jundub bin Junada al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa mi'raji daga mala'ika Jibrilu da suka zo saman duniya yace sai ga wani mutumi in ya kalli damansa wasu mutane dandazo da damansa sai ya yi dariya idan ya kalli wasu mutane an shimali fa baka sai ya yi kuka sai manzo Allah ce man hada ya jibril waye wannan mutumin da yake kuka sai mala'ika jibril ya ce mai haza adam alaihi salatu wassalam wannan shine annabi adam ya ce allazina an shimali wa'anda suke yace ce allazina an yaminihi wa'anda suke hannunsa na dama au ya ce hum min ahalin janna min asulajihi su ne wa'anda 'yan aljanna ne daga cikin tsatsansa to in ya kalle su sai ya yi dariya ya ji daɗi wannan sun fito daga jikina kuma 'yan aljanna ne Allah ka samu cikinsu idan ya juyo hagunsa ya kalli na hagunsa shine sai ce su kuma yan wuta ne daga cikin tsakansa sai annabi adam ya fashe da kuka kaga kenan ne yana takaicin tsakansa an samu ne yan wuta to kaga shine imamu ibn kafir anan yake cewa su ne waɗanda suka zo daga daman annabi adam wa tauna kutubahum bi aimanihim za a ba su littattafansu ta hannunsu na dama wa yukhadhu bihim zata yamin su ne za a tafi da su ta bangare na dama su ne yan aljanna wa qala siddi imam ya ce wa hum jamhuru ahli janna su ne dandazan yan aljanna su ne wanda suka fito ta daman annabi adam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akharuna an akwai kuma wasu bangare su kuma suna hagun al'arshi na ubangiji wa humul ladina kharaju min adam al su ne wanda suka fito a bangaren hagu na annabi adam wa yutawna kutubahum bi shimalihim za a ba su littattafansu ta hannunsu na hagu wa yi bihin za ta shimal su kuma za a tafi da su ta ɓangaren hagu wa hum amatu ahalin nan su ne dandazon amawa na 'yan wuta aka kiyashe mu to kaga wannan to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kuntum azwajan talata azwaj shine cakuɗe ɗiniya an cakuɗa su saboda idan an ce azwaj ana nufin abu guda biyu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun Allah ce duk wani abu da kuka sani mun halice su guda biyu namiji da mace don ku wa'astu kaga hatta waya ba akwai negative akwai positive ba in ɗaya babu in ɗaya ne ya aiki ba ɗayan ma ba zai abinda ake bukata ba in aka bar shi guda ɗayan zai iya ɓarna to Allah ce komai da ka sani a doron ƙasa mun halice shi biyu wani zai ce to ai bature ne ya kawo wayoyin nan sai a ce to waye ba shi tunanin da ya ba shi iko ya yi wannan negative da positive saboda tsarin Allah ne shi ya kinsa masa wannan tunanin saboda haka ne Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'maluna Allah shi ne wanda ya halice ku da abin da kuke yi to waye mota kaga mutum ne ko waye bashi wannan tunanin waye hankaka mai wannan mahangan duka Allah shi ya kinsa masa wannan ilimi to saboda haka azwajan bi ma'ana abu guda biyu za ku kasance a wannan rana ta ranar tashin alkiyama shine sai Allah ya ce fa ashabul maimanati ma ashabul maimana ‘yan dama ma dalla da mutanen da suke ‘yan dama su ne ‘yan aljanna sai ya ce wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da kuma ɗan hagu wato madalla da mutanen da suke ‘yan hagu Allah ka kiyashe mu su ne kuma ‘yan wuta sai Allah ce wasabiqun as ta kaga annan ya haɗa su guda uku to a wannan ɓangare ne malamai suka ƙara wa juna ilimi a wannan ɓangaren. suka ce wa'annan ayoyin guda uku wata aya a cikin surat fatir ita ce ta fassara ta shine thumma awratna kitabar alladhina safaina min ibadina Allah ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah Allah ce واصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا sa'annan muka gadar da littafinmu wanda muka gadar da shi ga bayinmu faminhum zalimun ne nafsihi a ciki akwai wa'anda suka zalunci kansu sune ne ashabul mash'ama wa minhum mukutasidun su kuma daga ciki akwai wanda suke tsaka tsaki mutanen kirki muminai kenan su ne ashabul maimanati ma ashabul maimana sai ce wa minhum sabiƙun bil bi idnillah daga cikinsu kuma akwai wanda suka yi fice suka yi fintin kau wajen ayyuka na alkhairi da izinin Allah to shine wasabiquna sabiquna imamu ibnu qayyim al-jawziya yana da littafi da ya tattauna wannan matsalar akanta shine tariqul hijrataini wa babu sa'adataini akan wannan ayar kawai ya shafe kusan shafi saba'in da huɗu. yana warware wannan ayoyin guda uku malaminsa shekul islam ibn taimiyya al-harrani al-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin littafinsa al-furqan baina auliya rahman wa auliya shaitan ya kawo wannan matsalan ya tattauna ta wa'annan ayoyi guda uku ya sanya su kusan shafi goma sha ɗaya zuwa sha biyu ya takaita bayanin kaga wancan ɗalibinsu ne amma ya faɗaɗa magana akan waɗannan ayoyi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kassama mutane kashi uku ashabul mash'amati ashabul maimana su ne muminai ashabul mash'ama sune zalimun li nafsihi sabiqun as-sabiqun sune faminhum sabiqun bil khairat bi idnillah sune kuma annabawa da zababbu daga cikin mabiyansu sune ne sahabbansu da kuma tabi'ai da atba'u tabi'ina sabiqun bil khairat bi idnillah to da Allah ya tashi magana sai ce ashabul maimanati ma ashabul maimana yan hannun dama su yan hannun dama su yan aljanna wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama da kuma yan hagu wanda su yan wuta shi ne sai Allah ce wa sabiquna sabiqun da kuma wa'anda suka riga Yesu a wajen ayyuka na alkhairi suka gabace su suka yi fice suka yi rige-rige wajen ayyuka na alkhairi su ne zaɓaɓɓu annabawa kenan da Allah ya dunkule hukuncinsu sai ya ce jannatu adni ya dukuluna waɗannan kashi guda uku yana buƙatar tafsiri ashabul maimana su nan da mai yan aljanna ne muminai za su shiga ashabul mash'ama su kuma sun rabu kashi biyu a cikin ashabul mash'ama akwai musulmai wanda laifinsu ya rinjayi ayyukansu na alkhairi to sai suka fada ashabul mash'ama suka zama 'yan wuta ne a karan farko akwai kuma wa'anda yake kafirai ne zalla su kuma daman makomansu wutan jihar ne الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم lallai waɗanda suka kafirce wa Allah suka mutu cikin kafirci Allah ba zai taɓa yafe musu ba ɗan wuta ne to saboda haka a nan su kuma yan wuta ne tutur har abada khalidi na abada su masu rayuwa ne na dindindin a wuta to amma su wa'annan muminan wanda Allah ce zalimun li nafsihi su suka zalunci kawukansu ba su yi aiki na alkhairi ba sai ya zama na cewa ayyukansu na sharri ya rinjayi ayyukansu na alkhairi su kuma za a sanya su a wutan jahannama don a hora su a saɓan allansu idan an gama musu ukuba daga baya sai Allah ya cire su daga wuta ya shigar da su aljanna to shine jannatu adni yadkhulunaha Ƙarshen su ne za su shiga ne aljanna ne wa'annan wanda sun mutu a cikin saɓan Allah wanda fasikanci suke yi ko wani abu na zubar da jini ko wani abu na saban Allah wanda bai kai ga kafirci ba amma duk musulmin da muke yana kafirci ko yana shirka shi wannan a tafau har abada ba zai taɓa shiga aljanna ba saboda Allah ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh min ansar Allah ya ce lalle yanda al'amarin yake duk wanda ya tarayya da shi faqad harrama Allahu alaihi janna tabbas Allah ya haramta wa wannan mutumin shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makomar wannan mutumin ita ce wuta sai ce wa malil zalimina min ansar azzalimi ba yi da mataimaki a ranar tashin alkiyama to kaga musulmin da mutu yana shirka ko ya mutu da kafirci da shi da kafiri ɗaya suke ba su da bambanci amma musulmin da saban allan shi ya rinjayi ayyukansa na alkhairi to shi zai yi rimidiya ne a jahannama za a azabtar da shi gwargwadon saban allan da ya yi daga baya sai a cire shi sai a shigar da shi aljanna to shi ne jannatu adni ya dukununaha aljanna ta adni wa'annan zalimun li nafsihi za su shiga amma shi ashabul maimana daman su ɗan aljanna ne sabiqun bil khairati daman su aljanna za su su ne zalimun li da su kuma ashabul mash'ama su ne waɗanda za su shiga cikin horo na ubangiji zuwa wani ɗan lokaci sa'annan Allah ya fitar da su daga wutan jihar nama ya shigar da su aljanna haka yasa manzon Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki bi ma'ana tashin farko inde ka bi manzon Allah za ka shiga aljanna sai dai wanda ya ki ila waman ya aba ya rasulullah sai sahabbai suka ce a'a ta yaya mutum zai ki waye zai ki so ya shiga aljanna sai manzon Allah ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya min a'a ya min biyayya to zai shiga aljanna wa man asani faqad aba wanda ya saba min ya ki san shiga aljanna kaga anan an tabbatar da cewa Allah ya bashi shi zaɓi ya yi tunani ya bi Allah ya bi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi sallam to sai shubuha ta farko da wasu suke yadawa akan aya cewa wa ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات bi الله Cewa mahaddacin Alƙur'ani ake nufi da wannan aya cewa ko da mahaddaci ya saba wa Allah ya yi ba daidai ba in ya mutu shi dai duk da zaluncin da ya yi aljanna zai shiga kai tsaye to ibn qayyim al-jawziya ya kawo wannan magana sai ta hadisan da suka kafa hujja da su suke kawowa a wannan babin duka hadisai ne wahiya hadisai ne na kareraki ba su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba cewa idan mutum ya haddace Qur'ani bai yi aiki da shi ba kaka shi zalimun li nafsihi cewa duk da haka zai shiga aljanna shine sai ya kawo hadisan duka basu inganta ba saboda ai a cikin ruwayan imamu muslim daga cikin kilabu ahalin na akwai mahaddatan ƙur'ani su ne karnukan ɗan wuta karnuka ne a wutan jihar nama saboda ne ya haddace amma bai yi aiki da shi ba suka ce abu ɗaya ne ya tabbata Allah zai yi wa wanda ya haddace alkur'ani a wuta in an jefa shi wuta shine Allah ba zai zazzage wutan jahannama a kirjinsa ba saboda akwai maganar Allah Allah ya ce allati tattali'u ala al-afida wuta ana zazzaga ta ne a kiraza a cikin zukatan masu saban Allah a wutan jahannama to shi mahaddaci in ya shiga wuta Allah ka kiyashe mu da zai samu shine na haddan da yayi na ƙur'ani ba za a zanzage wutan a ƙirjinsa ba saboda alfarman ya haddace maganar Allah amma duk wani gaba a jikinsa na gaban jikinsa za a zazzage wutan a jiki banda zuciyarsa saboda alfarman ya haddace maganar Allah shine kai zai samu na rangwame amma azaba ya tabbata cewa za a yi masa ashe kenan ya nuna yadda wasu alarammomi suke fassara ayar akan cewa ana nufin wanda ya haddace alkur'ani ne ake nufi ba zai taba shiga wuta ba wanda bisa kuskure ne duk wanda ya saba wa Allah kuma saban allansa ya alkhairin alkhairinsa ya ana masa ukuba na shiga wuta in kuma allah ya ga dama duk da ya yi saban allah amma bai mutu yana shirka ba duk da saban allah allah zai iya yafe masa ba zai shigar da shi a wuta ba kuma ya shigar da shi aljanna ganin daman Allah saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lallai Allah baya taba yafewa in aka yi tarayya da shi a wajen bauta da waninsa amma duk wani laifi da bai kai shirka ba Allah na yafe wa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa to tunda Allah na yafe wanda dama kaga la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun shi Allah ba a tambayansa akan abin da yake aiwatarwa alhali kuwa su bayi ana tambayansa akan duk wani abin da suka aiwatar saboda haka koda yayi saban Allah in Allah ya ga dama zai ce ya yafe masa bai azabtar da shi ba matukar ba shirka yayi ba Allah ce kuma ya shiga aljanna ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa wani mutumi ne ya yi zunubi iya zunubi shi kansa tsoron kansa yake saboda sabon Allah da ya zo gargaran mutuwa sai ya tattara 'ya'yansa ya ce 'ya'yana idan na mutu alfarma ɗaya nake so kumin suka ce me kake so baba sai ya ce idan na mutu ku ƙona gawata idan kun ƙona gawata ku bari sai ya zama toka sai ku tattara tokar ku bari in aka samu rana da akwai iska mai tsanani ku watsa tokan a iska kaga yana ganin ya tafi bulis kenan ko ko kuma ku sa tokar a cikin teku kaga zai buruwa ya tafi kenan sai ya ce la in alayya in Allah ya kama ni la yu'adhibanni azaban la yu'adhibu bihi ahadan min al'alamin zai min azabar da bai taɓa wa wani taliki daga cikin bayansa ba Ba nan kuma yana tsoron Allah amma ya yi zunubi iya zunubi lokacin da ya mutu ‘ya'yansa suka yi abin da yake so da abin da ya gaya musu yana suna watsa shi a cikin iska faƙalallahu sai Allah ce kun faƙan an gama watsa shi ba yana ganin ya ci gaba sai Allah ce kasance sai ga shi nan fa ajalasahu Allah sai Allah ya zauna da shi Allah kenan Allah Allah ne ba mutum ba Allah ya san dalilin da ya sa yayi aikin amma yana so ya ji uzurin a bakinsa kaga wannan wata tarbiyya ake koyar da mu ko da mutum a zahiri yayi wani abin da kana ganin ba haka bane ba shi uzuri ka ba shi magana wani ne yasa kai kaza kana so ka ji dalilin kila abin da kai kake kallo ba shi bane yasa yayi haka akwai wani dalili kiri da ya sa wannan sai ya ce min shiddati khawfika ya rabb yake tsananin tsoron haduwa kamuwa ta da kai yasa na ce 'Ya'yana su kona ni dan na san haduwa da kai ba sauki manzo Allah ce fa ghafara Allahu lahu sai Allah ya gafarta masa kuma ya shiga biki aljanna gashi yayi zunubin da ne ya cancanci ne hukumar Allah ibn hajar al-asqalani da yazo sharhin hadisin a cikin fathul bari mujalladin sa na uku da yazo kan hadisin tunda hadisin yana magana akan wanda malaman tauhidi sun yi amfani da shi wajen raddi akan wa'anda suke saurin kafirta mutane akan cewa laisa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a al-kufru alayhi cewa ba duk mutumin da ya afka cikin kafirci a zahiri kafircin da haukansa ba sai ya ce wannan mutumin ya yi abubuwa manya-manya wanda kowane guda ɗaya ya cancanci Allah ya masa azaba da shi ya ce na farko bai yadda da ƙudura ta Allah ba don da ya yadda Allah na da iko ba zai ce a ƙona shi ba ya ce kaga wannan shi karan kansa ne sai ce na biyu bai yadda da cewa za a kada shi da shi za ce aka kona shi yana ganin ya tafi kenan sai ce kuma Allah ya ce za'amal ladina kafaru yi ba'asu qul bala wa rabbi sun mana thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah Ya yace amma duk wannan laifi ne manya manya wanda kowane ɗaya kafirci ne amma saboda mutumin bai san haka laifi ba ne a wurin Allah kaga jahilcinsa ya zama masa ne uzuri a wannan gabas sai ce abu na uku ya yi rayuwa a wajen da babu malamai da za su mai bayanin abin nan da ya kudurta a zuciyarsa ba haka ba ne ya ce sai ya samu uzuri a wurin Allah tun da Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba mu zama muna azabtar da bayanmu ba har sai mun turo da ɗan sako to shi wannan bai samu ɗan sako ba ne shi sa ya ɗauki wannan fahimtar amma ga shi Allah ya masa uzuri bai masa azaba ba to kenan ya nuna zalimun li idan ya fada cikin haka Allah in ya ga dama zai iya yafe masa duk da saban Allah da yi ya shigar da shi aljanna in kuma ya ga dama zai masa ukuba adalci ne daga gare sa saboda ya cancanci a masa ukuba shine yasa Allah ce was-sabiquna sabiqun to da ta zo a baya sai ta ƙara tabbatar da wancan ma'anar da malamai suka fassara na cikin suratul fatir yace ula'ikan muƙarrabun su ne wa'anda za a kusantar da su su waye Allah zai kusantar da su ashabul maimanati da kuma sabiquna kuna nan kuma ashabul mash'amati wanda za a karraba su ne zalimun li nafsihi su ne wanda aka gama musu ukuba daga azabar wutan jahannama sai a shigar da su ina sai a shigar da su aljanna shine sai Allah ya ce ulaiikal muqarrabun su ne wanda za a kusantar da su ina fi jannatin na'im cikin aljanna ne ni'ima kaga ashe kenan jannatu adni yadkhulunaha kaga ma'anar ta fito daidai kenan aljanna kenan ta sune za su shige ta kaga wa'ancan zalimun li nafsihi wa'anda suka mutu ba sa shirka kuma sun mutu ba sa kafirci daga ƙarshe ne Allah zai kusantar da su saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yan wuta ranar tashin ƙiyama musulmai wanda suka mutu za a fito da su daga wuta za a sa su a cikin wata wato wani teku da ake kiransa na naharul hayat kogi na rayuwa ana sa su sai manzala ce sai su sai su fito a cikin ruwan kamar yadda in an jefa gawayi garwashin wuta ba cikin ruwa ba yana fitowa sama ba ya ce haka za su fito sai a wanke su a tsabtace su sannan sai a ɗauke su a shigar da su aljanna ana shigo da su aljanna yan aljanna wanda suka yi direct entry suna ganin su sai su ce ha'ula'i jahannamiyuna wa'ancan su ne yan jahannama an gano su sai su ce ga yan jahannama an shigo da su aljanna to wannan abin sai ya musu ciwo sai su ce ya Allah yan uwanmu yan aljanna suna gane mu cewa mu yan wuta ne a da sai Allah ya shafe abin da zai sa iya gane cewa wannan mutumin ya taɓa shiga wuta shi kenan sai ya zama daidai wa daida saboda aljanna babu bakin ciki ana ganewa kaga wannan ya nuna maka shine Allah ce fi jannatin na'im kenan saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba in Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa sai mu tashi kullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan kira sallah in kuma babu za mu tafaita a cikin karatunmu wa alaikumus salam wanda suke asabiquna fi duniya wa'anda suka yi gaba a wajen ayyuka na alkhairi a duniya wato duk wani aiki na alkhairi suna gaba to su ne asabiquna fil akhirah su ne za su zama suna gaba a lahira su ma bi ma'ana wanda ya fita karfin imani da ayyuka na alkhairi a duniya ko a lahira yana gaba da kai <laughs> Allah ya sa mana ciki gane to shine abin da yake nufi su ne na asabiqun wannan yana daga cikin wata fassara da malamai suka yi akan asabiqun asabiqun wajen ayyuka na alkhairi wanda yake mutumin da ya riga ka ayyuka na alkhairi kaga wani a duniya in yana yin wani abu zaka ce ka wallahi bai kai wani masha Allah amma ni ba zan iya ba kamar yadda ya faru da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar sayyidina Umar ya kawo rabin dukiyarsa a je yaki da shi manzo Allah ce me ka ajiye wa iyalanka yace rabin abin da na kawo sai na bakar kawai ya kicimo dukiyar ya aje sai manzo Allah ce me ka ajiye wa iyalanka yace Allah manzon sa sai na mana ce kai wala ka riga ka mun kincin ka ba zan iya kama ka ba kaga dan wani kaga karfin imaninsa in ya bada yana yana da yakinin zai samu miliyan dan abin da ya bada wani kuma zai bada zai ce to kuma a zo a shiga recession sai ce bari ajiye ko wani in ya bada baya shakka ya san zai samu kuma confirm din zai samu wani kuma yana dan yana dan yana bari dai a dan contingency yawa to kaga yadda aka fi juna kenan Allah ya samu dace na'am wa alaikumus salam to eh na'am sallah eh. eh. na jinta eh tun su matafiya ne kuma sun ga ana jam'i a masallaci abinda ya kamata sai su fita wajen masallaci haraba sai su yi sallarsu amma in ana cikin masallaci ba a yin wata salla alhali ga wani salla ana yi wanzu Allah ce idza uqimatu sala fala salata illa al ba in ka da sallah babu wani sallan da ake yi sai wannan saboda haka bai kamata a ce su kuma sun ja nasu suna yi ba an gane tunda su ba su san wa'annan shin asirin suke yi ko ko cika sallah suke yi sai su tsaya a haraba masallaci su sallan su tun da raka biyu za su sai su kara gaba an gane shi ne ya fi dacewa amma in za su yi a cikin masallacin to su bi wa'annan sallah ok ka gane na'am na'am na'am ba komai saboda kabar tawakkalinsa bai ba ko sisi a gidan shi ba kuma Allah ya ninka mai abin da ya bada ai gwargwadon karfin imanin mutum gwargwadon manzon Allah ya ce Allah ya ce ana inda zanna abdibi ni Allah ina duk inda bawa na ya zace ni kai ka san kana da yakinin Allah zai baka to Allah zai baka in kana san ta to Allah da ba abokinka bane sai kane ka tantamanka kawai abin da ake so ka yadda an gane gwargwadon imaninka gwargwadon yadda za ka samu karbuwa a wurin Allah kuma wannan shi ne abinda Allah yake so gare mu shi sa manzo Allah ce law kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi razaqakum la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana yace da kuna da agwaran tawakkali ga Allah kamar yadda tsuntsu yake da tawakkali to da Allah zai dinga azurta ku yadda yake azurta tsuntsu sai manzo Allah buga misali da tsuntsu tsuntsu yakan wayi gari ba komai a cikin sa ko kuma ya je farauta ya je neman abinci da daddare da safe amma zai dawo gida baya tunanin bari in ibo saboda da safe in na tashi in samu na ci ya in gari ya waye tsuntsu zai fita kuma Allah zai bashi sai ce to inda kuna da irin wannan tawakkalin Allah zai dinga buɗa muku arziki yadda yake buɗa wa tsuntsu an gane gwargwadon ƙarfin imaninka da tawakkalinka gwargwadon yadda Allah yake baka abu wani ya ba da guda ɗaya aka ba shi guda tara sai ce a goma ne saboda yana da yakini cewa ya ba da guda kuma Allah ya ce zai dinka goma sai ce to tara ne ashe wancan da aka kawo mai guda aka ba shi goman ya kawo mai yana so ya gwada shi ne sai ce ya ce a'a da ragowa ba guda tara ba ne goma ya kamata sai ce me yasa ka faɗa ya ce na ba da alkhairi na yi alkhairi guda ɗaya kuma Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru ha ya ce goma ya kamata ka kawo min saboda haka ba tara ba ne goma ne sai ce gaskiya ne na gwada ka ne ga na goman nan ka kaga yaƙini kenan ko to amma mu wani lokaci za ka yi abin amma kana ɗan taba ba an gane eh Allah ya samu dace an ce akwai hadari kai ne na karshe mutumin da ya yi laifi sai ya yi wa wani kage ya wa wani kage za ka ce to wannan laifi ne mai girma a wurin Allah saboda Allah ce wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina yayi laifi sai jingina wa ubangiji me kamanya ya nufe shi ya yi wannan to wanda yana da irin aƙinan ƙadariya wanda sai na umar sai da ya zana wani a haka wannan yana daga cikin mummunan akida ta kan kadariya wanda su in wani abu ya faru sai ce ai Allah ne ya jawo kaza kaza to wani mutum ya yi sata a zamanin sayyidina Umar sai aka zo da shi sai na umar ce ku cire mai hannu sai ce ah, ya za ka cire min hannu bayan Allah ne ya kaddara sai ce yadda ya kaddara maka kai sata haka ya kaddara a cire ku cire ba shi kenan ba yawa to kaga ba yi wa Allah kwana-kwana eh ai Allah ya baka hankali da zaka gane wannan mai kyau wannan mara kyau ne sai ce wa hadainahu najidain muka shiryar da ku hanya guda biyu duk mai kyau an sani duk mara kyau an sani malam bahaushe ma ya ce kowa ya gyara kuma kowa ya bata ne to shikenan sai mutum ya wa kansa hukunci Allah ka shiryar da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muke bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana akwai Dr. Abdulmajid ɗazu na ga Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa ɗazu a masallacin juma'a yana cikin sallah ya faɗi ya rasu kaga muna masa kyakkyawan zato ya samu husnul khatima Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ta zama makoma a gare ta Allah ya yafe masa kurakuransa mu kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe idan ta mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa aljanna firdausi ta zama makoma a gare mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin ka ya Allah ka mu sani na alkhairi ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zurriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake shakkansa sa sharri Allah muna roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ka sanya musu ƙaunar mu diddigen mu da tausayin mu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu muna roƙonka ka tane hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar jiki mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba wanda suke neman wannan ƙasa namu da sharri da fitina da kuma bala'i musamman waɗanda suke taimakawa ƴan bindiga daɗi da kuma ƴan kidnappers ya Allah ka hana su ya Allah mun saba maka mun yi laifi gare ka dewa yasa kake mana wannan ukuba ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah dukkan wa'anda suke yaɗa wa'annan fitintunu a cikin mu Allah kafi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah mu kuma ka kare mu daga sharrin wa'annan mutane kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fidda firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.